قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فتية قد حاذت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام وسطها وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya cikin garin Kano a yau asabar daren Lahadi 18 ga watan Jumada Saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya daidai da 21 ga watan biyar miladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر الحافظ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا شيء درس منا قريد عشرين تقوس كما منا كرشة كرشة كتاب الحيض وانا إن شاء الله yau za mu kammala hadisan da suka rage a cikin wannan kitab domin mu shiga kitabun yamma ya ce an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rabiya anha annaha qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna safiyata qad hadat قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي فقال فاخرجي عائشة رضي الله تعالى عنها ما ترمى صلى الله عليه وآله وسلم كما ألا كارمت يرده ta ce annaha qalat li rasulillah ta ce wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna safiyata qad hadat lalle safiyatu ta yi haila wato haila ta tazo qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce la'allaha tahbisuna to za ta tsare mu kenan alam takun tafat ma'a kunna ba ta yi dawafi tare da ku bane faqalu sai suka ce bala'i ta yi dawafi tare da mu kala sai ya ce da ita fakhruji to ki fito mu tafi wannan hadisi imamul bukhari ya kawo shi a babin almar'atu tahizu ba'da al-ifada wato idan mace ta yi haila bayan ta yi dawafin ifada wato bayan ta yi dawafin hajji sai kuma hailarta ta zo to menene hukuncin hukuncinta? shin dole ne sai ta tsaya ta yi tawaful wada'i wato sai ta tsaya ta yi tsarki sannan ta yi tawaful wada'i ko kuma za ta iya fita ba tare da tawaful wada'i ba to shi ne ka hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa a kafiya matar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama hailanta ta zo mata bayan an gama hajji hailanta ta zo shi ne sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kenan za ta tsare mu wato za ta hana mu tafiya komawa madina tunda idan har hailata ta zo ko ba sai tawafin hajji ba kenan za ta tsare mu ba za mu yi tafi tare da masu tafiya ko ba za mu koma akan kari ba sai ya sake tambaye su ce alam takun tsafat ma'a kunna ba tare da ku sai tawafi ba anan yana nufin tawafin hajji ba tare da kun sai dawafin hajji ba qalu sai suka ce bala eh tare da mu sai qala sai yace fakhruji to fito mu tafi ta fito mu tafi wato ta fita daga garin makka ibn abdul bar a cikin littafin al-istizkar sharhin muwadda yana cewa imamu malik imamu darul hijra rahimahullahu ta'ala ya ce idan mace hailata ta zo mata amina wato amina kafin a a bar zaman mina lokacin da ake cikin zaman mina to za ta zauna har sai ta yi tsawafi wato tsawafinta na hajji labudda laha min zane, dole ta haƙura sai ta yi tsarki sannan ta yi abin nan ta yi tsarki sannan ta yi tsawafi yace wa in kanat qad afadat fa hadat ba'da al in kuma ta riga ta yi tawafin haji sannan kuma haidar ta zo bayan tawafin haji imam malik yace fal tansarif ila baladiha to tana iya komawa kasarta wato ba sai ta tsaya ta yi tawafin ban kwana ba yace fa innahu qad balagha fi dhalika rukhsatun min rasulillah saboda mun samu wani sauki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso mana lil ha'id da matar da ta samu kanta cikin jinin haila wato saukin da yake nufi shine wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda har ta yi dawafin hajji tare da kuku kar ta jira cewa sai an yi dawafin sai ta yi dawafin ban kwana to kaga wannan hadisi dalili ne da yake nuna ka'ida ga mace idan jinin haila ta ya zo kafin dawafin ifada to za ta zauna ta jira har jinin ta ya dauke sannan ta yi dawafi ba za ta tafi ba sai ta yi wannan dawafi duk shi da dawafin hajji rukuni ne idan ba a yi shi ba to ba ya hajji ba abinda zai nuna mana wannan faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la'allaha tahbisuna shikenan za ta tsare kaga ashe inda ba ta yi ba za ta tsara annabi sallallahu alaihi wasallam har sai lokacin da ta yi wanka ta yi tsarki sannan ta yi wannan dawafi sannan ta tafi bar maka a wata ruwayar ta nahiya kenan ita mai tsare mu ce to za ta hana mu fita za ta hana mu barin garin makka kaga wannan duk dalili ne karara da yake nuna al'asu ka'ida game da mace lokacin da ta samu kanta cikin wannan yanayi to za ta jira har sai ta yi tsarki ta yi dawafin hajji to anan shek Salih Ibn Uthaymeen a cikin sharhin da ya Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa idan ɗan uwanta da suka zo hajji da ita ba sa son zama ko kuma ba zai yi su zauna a makka har ta yi tsarki ba a ta yi dawafi ba za su iya zama ba to shi za ta iya fita ta bi su daga bayan ta dawo ta yi dawafin bayan ta yi tsarki wato idan ya zama da mutanen da suka zo da ita su ba za su iya jira a jiranta ba sai ta yi kwana Allah sai ta yi kwana uku ko hudu kafin ta samu ta yi tsarki har ta yi dawafin ifada to shin za ta bi su su fita su bar makka daga baya in ta yi ta dawo ta yi dawafin ifaba ta yi dawafin hajjin ko koyaya za ta yi shi da yake cewa an sa anan shi ne za ta iya fita za ta iya fita to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita ba ce saboda anan me yasa annabi ya ce da Allah ta tahbisu suna dan me ba zai fita ba ko da ko ba sai dawafin ifaba to in yaso daga baya ta dawo to idan ka duba a tafiya tsakanin makka da madina a wancan lokacin akwai wahala wato idan da a ce za su sayi bulago su tafi tare da shi ta koma madina sannan bayan ta yi tsarki ta kuma dawowa ta yi dawafi wanda zai kwashe wajen kwana ashirin tare da wahalar tafiya saboda haka kaga a jira ta kwana bakwai ko kwana shida ko kwana biyar gwargwadon yadda jinin nata zai kai shi ya fi sauki a kan aje a yi wata tafiya ta ta kwanaki wajen ashirin shi yasa ka ga yace ta tunahiya amma a wannan zamanin namu idan mace a cikin kasar saudiya ne idan yar saudiya ce ko kuma mazaunin canci a can take da zama haka ta faru gare ta kaga akwai mota akwai jirgi abubuwa sun yi sauki ba kamar da ba a ce misali a madina take kuma ba za ta iya zama kwana biyar ko bakwai ba amma ka ba ta kuma sati ba to na kaga za ta iya dawowa madina la iyaka kawai lokacin da ta yi wanka ka kuma zuwa ta hau mota cikin awa hudu ta je maka ta yi dawa kunta ta dawo ta ga dama a ranar za ta iya zuwa ta da a ran kaga wannan dan gari shi yana da wannan damar yana da wannan dama wataƙila ya fi masa sauki a akan yai ta zama har sati guda idan a ce biyan kudin hayar kudin zama yake kaga zai kara ja masa bil da yawa ko kuma a ce yana da wasu ayyuka waɗanda idan bai koma ba ko harkokinsa za su shiga cikin wani matsala a ce ta jiran matarsa har sati guda ko kwana bakwai to zai samu matsala a cikin harkokinsa to kaga wannan tunda ɗan gari ne al'amarin nashi ba wahala zai iya ko da a riyad take aka hau jirgi karkari minti abin awa daya awa daya an zo maka kenan ta yi awa biyu su kuma zuwa tari jirgi su koma kaga wannan akwai sauki ibn umar ah, ibn abdulbar yana cewa dukkan asar waɗanda aka rawaito zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa dawafin ifada shine dawafin hajji kace dawafin ifada ko kace dawafin hajji shine ɗaya daga cikin rukunin hajji wanda sai da shi hajji yake cika in babu shi wato ba hajji dole sai an same shi kamar kamar tsayuwa arfani rukuni ne to jahadi sai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa inji ibnu abdulbar suna nuna cewa mace mai haila za ta zauna a makka ba za ta tafi gasar su ba za ta tafi ba ta yi wannan tawafi ba sai ta yi wannan tawafi na hajji domin wannan tawafin na hajji farilla ne a kanta kuma rukuni ne idan kuma har ta riga ta yi tawafin hajji sai kuma haida ta zo daga baya to a wannan lokacin tana iya tana iya tafita ba sai ta yi tawafin wada'i ba domin shawabul wada'i shi ma a magana mafi inganci wajibi ne ga mahajjaci ga duk wanda ya je hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama karshen ahadinsa da makka ya zama dawafi ne don haka kafin ya bar makka ya gama daure kayansa ya gama shiryawa kawai zuwa zai shiga mota to abinda ake so ya je ya yi ban kwana da da daki mai alfarma ya yi dawafi inda zai yi tsawafi kuma ya zo shiga kasuwa ya shiga ya ta sayayya to tsawafin ya rushe in ya fito da kasuwa sai ya kuma zuwa ya wani tunda zai zama in ya fita daga nan kaga ya zama karshen karshen zaman sa a makka kasuwa ce ba ba ba dakin Allah ba saboda ka ana so daga zarar ka fito to kaka ce bara ka koma hotel kai bacci in ka kuma ka baccin da naka ya rushe ma ya rushe ma tsawafin tsawafin wada ana so kawai kana fitowa sai wajen hawa mota kakka tsaya tsayayya a kasuwa da sauransu Wani shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kun akhir ahdihi bil bayt to idan mace tana tana haila tana jini tun da ita an ce ba za ta shiga masallaci ba annabi ya ce if if'ali ma yaf'al al hajji ghayr Allah la tatufi bil bayt to shin za a wajabta mata ita ma sai ta jira ta yi tsarki sannan ta samu ta fita ko ba za ta iya fita ko da ba ta yi ba ta yi wannan tawafin ba to shine yake cewa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna idan dawaful ifada ne to ta tsaya ta jira har ta yi idan kuma dawaful wada'i ne wato tawafin ban kwana to wannan an mata sauki ita an yafe mata za ta iya tafiyarta yace wa hadha kulluhu amrun mujtama'un alayhi min fuqaha al-amsa shi duk malamai kakaf sun yi ijma'i akan wannan jumhurin malamai gaba ɗaya suna kan wannan la khilafa bainahum fi ba su da wani sabani a tsakaninsu wajen wajabcin tawaful ifaza da kuma sauki da yafiya game da tawaful wada wannan duk malamai sun yi ijma'i akan wannan akwai ruwayoyi da aka da aka samu ibnu umar yana fatawar cewa dole ta zauna sai ta yi tawaful wada'i ta yi tawafin kwana kafin kafin ta koma su kafin ta bar makka an rawaito wannan daga umar an rawaito wannan daga ɗansa abdullahi ɗan umar an rawaito daga zai ibn sabit duk sun ce la tanfir hatta tamur ba za ta tafi ta bar makka ba sai ta yi tsarki wata tsofa lilwada ta yi tsawafin ban kwana wannan an samu daga cikin waɗannan sahabbai sun faɗi haka umar ɗansa zai ibn sabit kuma ma wasu daga cikin mutanen ansa sun goyi bayansu su akan wannan to amma ibnu umar an samu ruwaya da ta nuna cewa ya yi tarazi ya saukar kan wannan ra'ayin wato wani ijtihadi ne daga wajensa kamar bai samu wancan ruwaya da muka karanta ba dan da samu wannan ruwaya da muka karanta da annabi ya ce farfakhruji ka gaya mata sauki kaga ba zai ce sai ta zauna ba annabi ya ce ke tafi in shigo ya ce a zauna ba zai yi ba to amma daga baya tsawus ibnu kaitan ya rawaito mana daga shi abdullahi dan kubar ya yi tarafi da wancan ra'ayi shi ma zaid ibnu sabit zaid ibnu sabit wanda shi ba yake da ra'ayi irin na abdullahi dan umar shi ma ya yi tarafi domin akwai ruwaya a cikin sayi muslim daga sawus yake cewa na kasance tare da abdullahi dan abbas sai zaid ibn sabit sai yake cewa abdullahi dan abbas a tufti an tusdir al-ha'id qabla an yakuna ahda ahduha bil bayt wato kana yin fatawar cewa mace tana iya tafiyar ta ta fita daga makka ba tare da ta yi tsawafin ban kwana ba tare da ya zan ahadinta na karshe da ɗakin allah ba ne wato kamar yana masa inkari an ce kana irin wannan fatawar sai abdullahi dan abbas ya ce in ma la fasal fulanatan al-ansariya in baka yadda ba cewa ba haka ne hukuncin ba ji abdullahi dan abbas to ka je ka tambayi wanci al-ansariya ka tambaye ta ya hukuncin yake hal amaraha bi zalika rasulullah ka je ka tambaye ta manzo Allah ya umarce ta ta yi hakan sai zaid ya je ya yi wannan tambayar sai ya dawo wajen abdullahi dan abbas yana dariya yana cewa ma araka illa qad ce ina ganin gaskiya ka faɗa wato ya je ya yi tambayar an gaya masa cewa annabi ya umarci matan da suka yi wato irin wannan suka samu kansu wannan yanayi suna iya tafiya an yafe musu tawaful wada'i to shi kansa umar shi ma an ruwaito cewa shi ma ya yi tarazi ya dawo daga rakiyar wannan ra'ayin na cewa sai sun tsaya sun yi tawafi na na bankwana akwai ruwaya da nafi da take cikin musannaf na abdulrazak musannaf na abdulrazak daga nafi dan abin da maulana abdullahi dan umar yake cewa umar ya dawo da wasu mata sun kama hanya za su fita daga makka ana ta da sun je wani guri da ake kira saniyatul harshi wani guri ne da kamar kofar fita ce da garin makka sai ya ji labarin cewa waɗannan mata sun yi ɗawafin ifada ranar sallah wato sun yi ɗawafin hajji ranar sallah ranar goma ga wata sannan kuma haidarsu ta zo amma duk da haka kuma sun fita sun bar garin maka ba tare ba sai ya je ya dawo da su ya ce su zauna har sai sun yi tsarki sannan sun yi ɗawafi sannan su fita to sannan sai daga baya sai hadisi ya zo a abu cewa ga fa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shikenan sai ce to ya sauka daga kan ra'ayinsa na farko saura kaga duk sahabban ma da aka dan samu da sun yi fatawa akan cewa sai mace mai haila ta zauna kai dawa bul ifada sun sauka daga kan wannan wadan ra'ayi to idan kuma tsawaful hajji ne ba su yi ba mun ce al'asulu shine mace ta zauna har sai har sai ta yi tsarki ta yi wannan idan babu wahala babu mashaka in hakan zai yi ko kuma ya kasance yar gari ce yar ƙasa ce tana iya fita ta koma garin su bayan ta yi tsarki ta dawo wanda ma ya halatta to idan ko ba yar kasa ba ce misali yan najeriya ce ta je ranar talla ranar da za a da za a yi tsawafin ifada din a ranar sai hailar ta zo kuma hailar nan ta tafi kila za ta ɗauke ta kwana bakwai ko ma fiye to sannan ita kuma jirgin su da zai taso da zai taso zuwa na Najeriya watakila zai taso bayan wato ranar goma sha ɗaukaka ranar goma sha biyar ranar goma sha biyar wato kaga bayan ifada da kwana biyu ko uku sha biyar da zulhijja zai dawo gida kaga ba za ta iya samun damar ta yi dawabi ba kenan sannan yan uwanta da take tare da su duk za su tafi ma'ana sai din da take duk za a kwashe su kafin ta yi zarki to shin ita wannan mata ya za a ce ta dawo gida ta koma za mu ce ta dawo gida idan ta yi tsarki ta kuma samun yadda za ta yi ta yanki biza ta yi abin nan ba a san ta je ba gina kujera alfarma ce eh, ko ɗanta ya samu kansila ya kukuta ya har hada ya biya wa babansa to saboda haka kaga in ma dai a ce ta zauna can duk bala'in da zai faru ya faru a tafi a batta in ma ma me zai same ta a ce dole ki zauna ki ko ki kadai ki haka duk ma irin matsalar za zaki shiga ki shiga ba wani mafita sai kin yi haka imma dai a ba ta wannan fatawar wanda an san musulunci bai zo da irin wannan matsawar ba Allah ta yi fastaqullaha mastafa'at la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma ja'ala alaykum fid din min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka a cikin addini babu tsanani irin wannan saboda haka kaga wannan ba zai zo ba ko kuma a ce a ta dawo gida ta yi ta zama har sai baɗi in Allah ya rubuta mata koma hajji to in ta dawo gida fafa ba ta yi dawaful hajji ba tana nan ba an gane tana nan ba wato a matsayinta na na mahajjaciya ce ba ta fita daga ihraminta ta ba ta yi tahallul akamar ba saboda haka abinda aka haramta wa mai aikin hajji kafin da aka akbar yana nan a kan saura ka in budurwa ce ba za a yi mata aure ba a cikin wannan wannan lokaci in ma shekara nawa za ta yi ba ta samu ta je ba to za ta yi ta zama a haka ba aure in kuma ta aure ce ba ita ba miji saboda muhri ma ce don an haramta mata wannan a ce da ita haka za ta yi wannan ma kaga shari'a ba su zo da irin wannan ihrajin ba akwai matsawa ko kuma a ce a to ke yanzu hukunci ki mu dauka hukuncin muhsar ne an san muhsar wanda wani abu ya tsare shi ya hana shi kammala hajjinsa ko dai abokin gaba wato aka samu ko abin nan yan fashi suka tare shi bayan ya yi ihrama ya shiga komai ya zo kafin ya shiga hajji da aka tare shi ko kuma a ya fara ma hajjin wato wata rashin lafiya da tafi karfinsa ta zo ta kayar da shi ba zai iya ci gaba da hajjinsa ba wannan duk muhsar ne to shi hajji shi muhsar da aka ce da shi shikenan zai yi tahalluli ya shikenan zai fita daga ihraminsa in ya dawo wancan hajji dai shikenan sun yi ban kwana da ita in ya samu dama ya kuma koma amma dai shi ya fita daga ihrami kaga ko a ce ita haka a baka wannan hukunci kaga nan ma ta cutu saboda ta wahala wajen tara kudin hajji ko yadda ta samu kujerar da yadda ta kashe kudi da yadda ta je ta sha wahala a nan da ita aje nan da ita ta je arfa ta je ba ta yi kwanan mina ta yi kwanan yafun da sauran yafun na kano da na ina ne kuma zuwa zo a ce da ita a yi baki da hajji saboda ka ke da wanda bai je ba kawai dai kin kin dara gidan kin je kin ga manya manyan gine-gine kin kin sha AC kin ci da jaja ko wata kila da wannan kika dara wanda bai je ba amma maganar ke yanzu alhaji ya ce ba ta so ba ke ba hajiya ba ce to kaga na mata shi musulunci ba zai zo irin wannan hukunci mai tsanani ba ko kuma a ce tawafin da sai na kudu na farko ya ishe ta ya dauke mata tawaful ifada to kaga wannan shi ma ba wata fatawa ce da ba za ta yi ba domin tawaful ifada baya wa kana qabla yawmin nahr ba a yin shi qabla al ashir kafin kwana goma na zulki da haka tawafin da sai kafin wannan lokacin ba zai zama shine wannan ba ko kuma a ce to tunda da darura sai tawafin haka ta yi dawafin a haka da haila to kuma nan wasu su ce to ai annabi ya ce gaira Allah ta tsufi ba za ki dawafi ba an aka ce ta yi ta yi wani abin da aka ce kar ta yi to nan ne aka samu kika na malamai wasu suka ce ba maganar abin da dole ta jira dole ta jira kowa mai zai faru ya faru amma dole ta jira wasu su ce a ta dawo ta koma wanda wannan maganar ta dawo ta koma duk ka share ta ta dawo ta koma ta kai kanta wa ya kai ta je maganar ta dawo ta koma ai bata taso ba inda a cikin kasar kake eh wanda zai yi zai yi dan kudin da aka kashe watakila dududu ta je ta dawo bai wuce kashe riyal ɗari biyar ba wanda bai fi dubu ashirin ba ta je ta dawo to ko da ko da bara ta haɗa wannan in ba ta da ba wanda zai ɗaukan mata nauyin zuwa dawon to amma wanda yake wajen saudiya musamman yanzu da duniyar ta canza ko a dama ana ganin akwai wahala dan madina ya taso ko a dama saboda ya tafiya da wahalar ta bare yanzu da abubuwa suka canza sai da visa sai da izini sai da waye sai da waye to kaga ba za a ce ta je ta dawo ba to anan ne irin su ibnu taymiya suka taka rawar da za su taka shi a nan ya halatta mata cewa a nan yanzu ta shiga cikin sahun ɗan larura shi kuma ɗan larura ana halatta masa abin da da an hana shi da ba ita ce larura an ce ci mushe sai ka shiga cikin larura ta ya fito ci an gane ko dama shi ɗan larura ana halatta masa abin da aka hana shi aka hana shi to yanzu ita tun da ta na farko dai hailan nan ba a sa wa kanta ba kuma ba ta da ikon ta dauke wa kanta sai lokacin da kan abin nan lokacin dauke wacce yi. don haka kaga ba ita ta sa wa kanta ba ke kenan na biyu ba ta da kudurar da za a ce ta je ta dawo ba ta da wannan sannan in ta je ta dawo ma ba ka da tabbas ba zai kara faruwa ba a na biyu ai tana izuwa ta dawo kuma wani abu ya faru irin wannan ya kun faruwa to kuma ka kuma cewa idan ba ta dauki ta dauki maganar tawafi ta je ta kuma dawo ba kaga ba ba ba zai yi ba kuma za ka zo ka ce mata muhsar ce ba dan wannan ba ihsari bane ba za ka kira shi ihsari ba dan ihsari wani mani ne hissi game da suke fada kamar maki maki ko rashin lafiya a dubi ko mara amma wannan ba a cikin ihsari ko ba za ka ce ta yi dawafin da sai kafin wanda ya isa ba duk ba za ka faɗa masa wannan ba to kaga dole ka sa ka cikin masu larura to anan ibnu taymiya yi magana cewa me yasa aka ce ghaira Allah ta tufi bil bayt saboda hurmatul masjid ne ko ko saboda shi dawafin ba zai yiwu ba idan akwai haida a cikin mutum yana yana daga cikin sharadin sa sai an yi tsarki to akwai maganganu biyu wasu sun ce saboda hurmatul masjid saboda masallacin yana da alfarma ba a yarda ta shiga ba ba wai dan shi dawa ban an yi shi da haila bai yi ba a saboda shi masallacin ba a yarda ba cikin haila ta shige shi ba saboda wannan ne ce to in saboda wannan ne in dai saboda hurmatul masjid ne to anan tana da larura kamar a ce wani ya biyo ta da a guje zai kashe ta ba inda za ta fake sai cikin masallacin za a ce kar ta shiga a ce ke kina da Laruna haira ba ta shiga ba a yatan a kashe a kaga anan dole a kyale ta shigo ko ana wani ruwa ma mako ko tsananin sanyi bayan za ta sake ta a cikin masallaci za a ce zauna can ki mutu saboda kina haira ba za ki shigo ba ba za a faɗa maka ta za a yadda ta shigo to idan har akwai irin wannan larurorin da za su sa a yadda mace mai haila ta shigo masallaci to dafe wannan ba za ta zama larurar ba da za ta shiga ta yi ba musamman ma akwai maganar su abu hanifa da ruwaya daga imam ahmad da shafi'i shi kansa da suke ganin cewa mace mai haila inda za ta yi dawafi a lokacin da suke jinin haila dawafin ta yayi amma dai ta yi laifi kuma za ta yi yanka kaga ashe kenan su kansu sun yarda cewa dawafin zai yi kuma zai inganta maganar da ake yi ba a yadda ta yi ba sai shiga ta yi to ta yi laifi wannan idan ana cikin yanayi na babu larura sai ta shiga ta yi a haka to sai suka ce dawafin ta yi. wannan kauli da Abu Hanifa da Shafi da wata ruwaya ta Imam Ahmad amma ta tabo zalika wa alaiha dam to shine Ibn Taymiyyah yake cewa to kan haka ne wannan matar za ta iya yi kenan tunda tana cikin larurar da zai sa ta yi kuma magana a ce da ita wato a manna masa laifi bai taso ba tun da ba ta yi abin da za a manna masa laifi ba kamar mutumin da ya ji mushe saboda yana yana tsoron halaka har ma wasu malamai suke cewa in ya yadda ya mutu bai ci mushen ba ya kashe kansa wato ya zama cin mushen ba ne dan ya kubutar da kansa ya zama ma wajibi ne to ita ma wannan ta shiga cikin larurar da babu yadda ba ta da masu tasiri wannan to ita ma a kyale ta in kuma an ce a saboda shi tsawafi sa sai da tsarki to nan ma ibn taymiya ya tsaya yayi tirjiya game da wannan sharaɗin babu wani nanti karara da ya wajabta wa mai fi alwala babu nanti da ya nuna mai fi sai alwala akwai ruwayar da ake jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dawafi kamar sallah yake sai dai shi an halatta a yi magana a shi to na farko wannan ruwayar ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba gayatu ma fil amri ana jingina ta zuwa ga fadar abdullahi dan abbas to in aka ce dawafi kamar sallah yake shin tashbihi anan min kulli wudu ko min ba'd wudu shin dawafi yana daidai da sallah ta kowane bangare ta kowace fuska a wannan kowa ya sani ba ta kowace fuska ba akwai abubuwan da ake yi a tawafi ba ya taka yi su a abin nan ba cewa an halatta kawai a yi togaciyar magana kaga kamar yana nuna cewa sauran abubuwan da sun yi tarayya a inda suka yi sabani kawai a wajen magana wanda kuma ba haka bane inda suka yi sabanin ya fi inda suka haɗu yawa mahallin khilaf tsakaninsu ya fi mahallin wufaq a dawa ni babu magana ka kalli alƙibla ko ko kana kalli alƙibla kai dawa sallah kaga sai kana kalli alƙibla sallah akwai kiyam da ruku a tawafi za a iya shi a zaune ko ba zai yi a zaune ba ana yi tawafi a zaune ko ba yi ana yi wajibi ne ga kadir yayi yayi yayi sallah a tsaye ta farilla amma tawafi ko da ina iya abin da in naji cewa ni kasala ko wani abu aka yi dawa aka tsora ni akan wannan abin da ake daukan gajiyayyu aka yi yaki illa iyaka ne kawai ka ce ka ce ni lusari ne ko wani abu amma dai dawa bina yayi sallah wajibi ne ka tsaya in dai kana da iko tsayuwa sannan a sallah akwai ruku a dawabi akwai ruku a sallah akwai sujjada akwai zaman tahiya akwai adadin raka'o'i wanda duk babu su wannan dawabi kaga inda suka yi sabanin ma ya fi inda suka suka haɗu yawa to kaga wannan ko da ya inganta zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba sharadi bane da yake nuna wajabcin alwala ba sharadi bane da yake nuna wajabcin alwala a cikin wallan ma a cikin lafazin wannan al-tawafu kas-salat illa anna Allah aba fihi kalam ibn taymiya ce wannan shi kansa lafazin munkar ne ba zai yi ibn abbas ya faɗi shi ba saboda illa yana nuna kai istisna'in kalil ne min al-kathir don daman istizai kalil min al-kathir ba kathir min al-kalil ba to ka ce illa tare da cewa abinda aka aka halatta yin sa a cikin dawafi yana da yawa yanzu dawafi zaka iya waiwaye zaka iya waiwaye ka kalli na gabas kalli na yamma kalli na kudu kalli da ba ta dawafin ka ya lalace amma ban da sallah dawafi sallah wato zaka za a sa limami da waye da waye da waye ba bukatar sai an sa maka wani limami wannan da suke da gaba suna yi wa mutane tawafi ana suna bayarwa ana anshi wannan duk duk laifi suke yi da tawafi ba a ce a bayar ana anshi ba ana bayarwa ana anshi wannan duk duk cin kuɗi ne kawai da wasu ke amfani da wannan saboda kaga a nan ba za ka iya amfani da wannan asasin wajen wajen alwala ga mai dawasi ibn taimiyya ya rubuta wato shafuka masu dama akan wannan matsala Don ka ɗauki mujalladi na 26 na na fatawarsa mujalladi na 26 tun daga shafi wani wajen 170 da ko biyu ne ko uku ne har zuwa wajen 200 da wani abu ibn taimiyya yana magana akan wannan matsala ya faɗaɗa sosai da sosai sai dai abinda ya kamata mai fatawa ya faɗa a irin wannan matsalar shi kansa ibn jami'a ba cewa yake yi kawai kai tsaye ta je ta yi da haila ba cewa yake idan akwai larura ba zai yi wuta jira ba in har zai yi wuta jira misali a ce su mahukunta masu ma'aikata abin hukumar hajji za su iya cewa za mu iya canza miki jirgi shedul ɗinki za a iya canza miki shi to shi kenan sai dai amfani da wannan damar ba a cewa ki je ke kawai ki dawa miki haka a da har ta samu mafita shi kenan sai dai amfani da wannan da wannan mafita din ko kuma ta za yar gari ce ba za ka zo yar gari ba don ta ce kawai ta je ta yi dawa ba za ka iya ta zauna in za ta zauna in ba ta zauna ba ta je ta dawo wannan shine ka'ida ba a barin wannan ka'idar sai idan akwai waccan ruwa da muka faɗa wato ba zai yiwu ta zauna ba ba zai yiwu ta koma ba to a wannan lokacin maimakon ka yi mata wato ka haramta mata hajjin ta gaba ɗaya ka ce kawai ta tafi haka nan Za zaga anan ka haramta mata hajjin ta gaba ɗaya ba ka yi mata adalci ba ka sa ta yi hajji har sau biyu ko da tana da ikon dawowar kasa sai hajji har sau biyu ibn tabiya ke cewa ba yanda yau jamta ma wani hajji sau biyu ita kawo jamta mata hajji sau biyu hatta shi wanda ya bata hajjin sa da gangan da aka ce alaihi alhajju abul qadir shi ma ai saboda yayi ganganci ne amma wanda bai ganganci ba kamar muhsar ba a wajen ta samar mutumin da wani abu ya hana shi kammala hajjinsa ba a cewa wajibi ne sai ya koma ya koma yi wata in ya samu dama ya ya shi kenan bai samu ba a sha amma wanda ya bata hajjin sa da gangan to wannan hajjin tana nan a wuyansa ana binsa wannan hajjin in ya mutu bai samu ya koma ya biya ta ba to za a tambaye shi gaban Allah to ita bai kamata ka sa cikin waɗanda suke ganganci ba tunda ba da gangan ta yi ba bai kamata kuma ka sa cikin waɗanda za su rasa aikin su ba haka nan tare da cewa akwai mafita to wannan ita ce ta sa ibnu taymiya ya tsaya kai da fata ganin cewa sai an samar wa irin mata mai irin wannan kestin wato makuta tare da dalilai da hujjoji na shari'a idan mutum ya duba fatawa zai ga zai yi karatun matsala ta yi gaci to sai dai wasu suna mata wato suna fara ta kawai da mace ta zo an ce ai ta ta samu jini kafin kafin ta tsaya ce kawai ta je ta yi wannan ba daidai bane dole ne sai ka bi wannan matakan matakin farko idan yan gari ce yan kasa ce to ko ta jira ko ta koma garinsu ta dawo yar madina yar tsaye yar riyad yar dammam yar ina ce dai a cikin saudiya kaga ita ba ta bukatar visa ba ta kawai mota za ta shigo ko jirgin sama ta dawo to ita kai mata wannan fatawar saboda haka kaga yan saudiya duk ta fita sannan idan ma ba 'yan saudiya ba ce ko 'yan najeriya ce idan ya zama na wani babban mutum ne da shi ba ya da matsala ko da an tafi an batta ma shi ya san yadda zai kai ta to ita ma kakka mata wannan fatawar saboda kawai ta samu ta ta gudu a ke kina da yadda zaki amma wata ba kauya a kauye na daga riga wacce in ka raba ta da gurup ɗinta to ta gama ta gama yawo karshe ma ta bace a can ta ta barace barace to wannan kaga ba za ka ce kila sai dai ta jira ba ko da za ta bace ko da za ta shiga wani hali mai wuyaci ko kuma ka ce a tarkata a tafi da ita in Allah ya rubuta mata dawowa ai za ta dawo ta yi rabu da ita daman hajjin ma ba daidai ta yi ba ka bata mata haji ba za ka ba za ka ba za ka yi wannan ba saboda ka in ka samu kes irin wannan to shine za ka saukar da wannan fatawar akan wannan kes ba kawai ka rika saukar da ita haka nan ka rika bonanzar saukin haka nan ba an gane wannan shine abin da ibnu taymiya yake nufi duk da wasu ɗaliban sun sun muna da fahimta a kai za ka duk mace da ta samu aisha ce kawai ai ba wani abu kawai ki dawar annabi ne ya hana ya ce ghaira Allah ta tsofi min bai shi ma ibnu taymiya nan ya halatta saboda wannan larura kamar yadda muka yi misali da aka ce Allah ta tsofi min bai ko da tana haira kaga inda larura ta sa dole ana iya kyale ta shiga kamar yadda muka yi misali a ce an rarako ta masu kisa sun rarako ta ba inda za ta shiga ta tsira ta cikin masallaci kaga anan ba a cewa tana haira ku rufe kanku ba ta shigo a daddaka ka kaga wannan ba za ka faɗi wannan baka ce kayi aiki da shari'a ba da shari'a kai aiki ba ko a ce ana tsananin ruwa ko ana iska ko ana sanyi a ce to ita tun da tana haida ka a mata ta shigo masallacin nan a rufe ta mutu a waje to wannan duk ba shari'a kai kai aiki da ita ba to wannan shine abinda hadisin Aisha yake nunawa sai hadisin samura ibn jundab radiyallahu anhu annam ra'atan matat fi batnin wata mace ta mutu wajen haihuwa fa salla alaiha annabi sallallahu alaihi ya mata salla fa qama wa safaha ya tsaya a tsaka tsakiyar a tsakiyarta wato daidai tsakiyarta wannan hadisi imam bukhari ya kashi a babu salati ala wa sunaniha wato babin da yake magana akan sallah ga matar da ta mutu wajen haihuwa da kuma sunna a wajen tsayuwar wannan sallah ana yi mata sallah duk da ta mutu wajen haihuwa wato duk tana da jinin biki ita ce aka ce kar ta yi sallah amma ba a ce ka a yi mata ba sannan kuma in an tashi ga inda za a tsaya wannan hadisi za mu ga sabura ibnu jundum shi ya rawaito shi samura ɗaya daga cikin sahabbin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama a ah, nasabarsa shi ne samura Ibn jundab Ibn hilal abu sa'id al-fazari sahabi ne yana daga cikin mahaddata hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ko yana daga cikin wanda suka rawaito hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ah, a lokacin muawiya ya rike kufa ya rike garin kufa a matsayin wali kamar gwamna kuma mutum ne mai tsanani ga kawarijawa wato wato ya mutu tsanani kwarai-kwarai da gaske ta yadda ya kashe jama'a da yawa a cikinsu don idan aka kamata idan aka kamata ba kawariji to ba a kyale shi nan ta take kisa a kashe shi yana cewa sharru qatla tahta adimil ard wannan hadisi ne yan tahta adimil sama wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam da yace su ne mafi sharrin wanda aka kashe a ƙarƙashin wato inuwar sama wato cikin halitta waɗanda aka kashe wannan suna daga cikin mafiya sharri yakan ce yukafirun Musulmi na wasu kunan dima suna kafirta musulmi suna zubar da jini to ya kashe mutane da yawa an ruwaito imam muhammad ibn sirin yana cewa ya kashe mutane ya kashe kawari za su kai dubu takwas ya rike gwamna a kufa sannan lokacin ziyad ibn abi kuka ce ziyad ibn abi sufyan idan zai bar kufa yakan nada shi rike garin kufa lokacin yazid kenan idan abin idan zai a lokacin muawiya idan zai zai zai bar basra zuwa kufa zai nada shi rike basra to haka yake shi wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama samura yana daga cikin wanda shi'a suke zagi karara yana daga cikin wanda shi'a suka fito suna zagi suna masa tuhuma iri-iri suna jifansa da cewa mutum ne mai laifuffuka da yawa mai kashe mutane babu laifin zaune babu na tsaye mutum ne wanda kuma yake yi wa manzan Allah karya yake ruwaito hadisan karya wanda suke ɗauke da cin mutunci ga sayyidina Ali to suna masa wannan tuhumar a cikin rubuce-rubucensu da suka yi akwai inda muhammad hussein ali kashi diba ana cewa shi yana daga cikin masu sassaucin ra'ayi a shi'a na wannan zamanin shi ali kashi diba ba ma ka ji abin da yake faɗa a cikin littafin sa asir shi'a da usuliha yana cewa amma ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم وإمران بن حبان الخارجي وعمر بن العاص ونظرائهم فليس له عند الإمامية من الاعتبار مصدار بعوضة وأمرهم أشهر من أن ينكر يشي أبندا دك أبندا أبو هريرة يرويته da irin su samura ibn jundub da marwan ibn al-hakam da imran ibn hittan imran ibn hittan tabi'i ne ba ba sahabi bane shugaba ne na jawa. akwai ruwaya ta guda ɗaya a cikin sahih bukhari da amr ibn al-as da an san sahabi ne da ire-iren su ce to wannan a gurin mu a masu limamai goma sha biyu duk abin da waɗannan suka rawaito ba shi da wata kima gwargwadon tafikin sauro shi ba da kimar da sauro ke da ita mu a gurin mu yace suna da abin da ba ma sai an faɗa maka ba wa amruhum ashharu min an yuzkar al'amarinsu ba ma sai an an faɗa ba wato irin barnarsu a yadda shi yake nufi haka nan mai littafin limazarsu mazhabar shi'a shi ma yana cewa yana cewa ruwa masu muku ruwaya wato malaman ruwayar ku yana nufin mu'ahalar sunna sunna yace malaman ruwayar ku ai an san halin su wani abu ne da kowa da kowa ya san halin su kamar irin su Abu Huraira su Samura ya kawo Samura irin su Imran ibn Hassan da Amr ibn al-As da Marwan da Al-Mughira ibn Shu'ba yace wa ha'u wa ghayru ha'ula'i al-kazzabi da makaryata manya manya irin waɗannan to har shi kansa Khomeini a cikin littafinsa al-hukumar islamiyya a shafinsa na 60 yake cewa wajibin malamin fikihu ne ya bambance tsakanin mazajen da ake karɓar ruwayarsu da waɗanda ba a karɓa wato tsakanin mazajen da ruwayarsu ta inganta da wanda bai dace a karɓi ruwayarsu ba ya ce domin a cikin masu ruwaya akwai waɗanda suke yi wa manzan Allah ƙarya su faɗi hadisan ƙarya wanda bai faɗa ba ya ce wala Allah mai ruwaya kamar irin su samura ibnu jundab yace yaftari ahadisa yana kirkirar hadisan ƙarya da musu karamata amirul mu'minin wanda take kunshe da cin mutuncin wato ali radiyallahu anhu saboda kaga kusan duk wani wanda ya magana akan samura cikin shi a to yana sa shi cikin makaryata wanda suke ruwaito hadisan ƙarya suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna ruwaito hadisan ƙarya na cin mutuncin wato sayyidina ali radiyallahu anhu samura al-hasan al-basri ya ruwaya daga wajensa hasan al-basri sayyidu tabi'in ibn sirin ya ruwaya daga kuma suna kyautata masa yabo sosai amma shi'a suna tuhumar sa da cewa mutum ne mai yawan mutum ne makaryaci tuhumar su ta farko cewa ya zubar da jini da yawa game da muka faɗa wanda ita ce tuhumar su ta farko sun kirawo shi azzalimi mujirimi wanda yi wato yayi kisa kisa ba kankani ba wanda baya wasaftuwa yadda wani malamin shi a Muhammad Ali al-Husani yake faɗa ko al-Hasani haka nan a wani gurin suna abin nan zinjani ɗaya daga cikin malaman su ne yake cewa samura ibn jundub araka dima al muslimina wa hatakal hurumat ya zubar da jinin musulmi ya ya keta alfarma da yawa a musulunci akwai zage zage ba sa tafiya tare da da shi'a to alqur'ani ma gaba ɗaya ba tafiya da ake da shi'a dan shine yake kada da da yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka dan yana huraira ya rawaito hadisan da suka saba a da shi a duk ba abun mamaki ne su kuma da har an saba musu ta wannan bangare to za su yi zage-zage irin wanda suka ga dama maganar cewa muhammad ibn sirin ya rawaito cewa samura ya kashe kawari dubu takwas wadar waya ce da ba ta da tabbas mata inganta ita kanta wannan ruwayar ba wani isnadin da zai mace maka ta inganta kuma koda ta inganta koda ta inganta hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna halaccin yakar khawarij annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara haski kuma sayyidina ali menene bai yi wa khawarijan ba a nahrawan ba ya da su ba kuma aka kashe mutane da yawa daga cikin su kaga abinda imamun da suke kaho da shi wanda ba shi ba su ba ba da wata alaka da su ne na ali abinda wanda suke kaho da shi ne babban imamun su abinda yayi kuma shi suka rika suna sukan wani da ya irin sa da shi kaga karewar rashin adalci ke da ali ya yaki hawari ko bai yaki su ba ya kashe ko bai kashe ba ya kashe a waqatul nahrawan ya kashe hawari kuma hadisai sun zo da yawa wanda wasu daga lokacin sai da alimma ya sa a kirka yada su saboda a bawa sahabbai karfin wato halin su ba da damar a yaƙi kawar su saboda wani zai ga cewa ya za a yaƙe su ga su da ibada ga su da musulunci ga su da karatun qur'ani makarantar qur'ani to sai yasa sai da ali ya sa a kirka yada wannan to idan sai da ali shi yayi wannan samura dan ya zo yawa kuma sai zama laifi har a sa shi cikin waɗanda suke masu zubar da jinin musulmi kaga ana akwai rashin adalci sannan cewa ya rika yi wa manzon Allah ƙarya kuma mu'awiya shi ya rika sa shi suka ce mu'awiya shi ya rika sa shi yana ba shi kuɗi yana ba shi kuɗi dan ya yi wa manzon Allah ƙarya wai har ya ba shi mi'at alfi dirham wato dirhami dubu ɗari ya ce da shi ka ruwaito hadisi wanda yake nuna cewa ayar da take cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala al-kitab ka kawo hadisin da yake nuna sayyidina ali ake yi da wannan aya wai mu'awiya ne ya haɗa kai da samura akan ayi wannan ƙaryar ayar da take cewa daga cikin mutane akwai wanda maganarsa in yana yi tana birge ka ko tana baka mamaki a rayuwarsa ta duniya amma yana shaidawa Allah abin da ke cikin zuciyarsa kuma mutum ne mai yawan jayayya da yawan musuma ayar abin da ta faɗa ke nan wai ya ce ya ba wa samara kuɗi dirhami dubu ɗari ya ce karuwar su hadisi manzan Allah ya ce wannan ayar ta sauka a kan Ali sannan aya ta biyu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah ka ce wannan ayar kuma ta sauka akan ibnu ibnu muljim abdurrahman ibnu muljim wanda ya kace yin ali kaga aya ta biyu ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da kansa dan neman yarda Allah wato zai iya bada rayuwarsa dan neman yarda Allah wai karwaito annabi ya ce wannan ayar tana nufin ilmi mulki saboda haka sai ya ce shi hudu da aka bashi yayi kadan ba zai ba zai karba ba sai ce ya tsara masa dubu ɗari uku sai ce yayi kadan to ya tsara masa dubu ɗari hudu yake ya yayi ko shi ke nan sai ruwaito wannan ruwayoyin guda biyu waccan ayar ya ce annabi ya ce ta sauka akan ali aya ta biyu kuma ya ce annabi ya ce ta sauka akan abdurrahman ibn muslim rawar ibn muslim lokacin ma ba a haife shi ba ba sahabi ba ya za a annabi ce aya ta sauka akan sa hadda sunansa to kaga wannan ƙarya ce ista ce wanda su suka kirkiro ta kuma suka kawo ta babu wani isnadi illa iyaka ibnu abul hadid dan shi'a ya rawaito ta ya jingina ta zuwa ga wani malamin sa dan shi'a ba mu'tazili abu ja'far al-iskati amma ila ila ila ila ila ila isnadin ta da yake nuna cewa an yi haka to galibi kayyarin shi'a da ba su da isnadi kawai su suke zauna su tsara maganganu su ce sahabi kaza ya yi kaza ko sahabi kaza ya ce kaza amma an kace da su kawo isnadi shi yasa an kana karanta min hajji suna na ibn taimiyya abinda yake wato tutsiye a ibn mutahir hindi da shi kenan in ka abu shi kawo isnadin ina aka kawo isnadin babu in kuma za su kawo wani isnadi sai kaga duk majahil wasu mutane da ba san ma su ayi ba kawai kawo wani tarkace shara ka ce za ka soki da wannan ruwaya ba za ta yi ba to irin wannan ne saboda ka ahlus babu a inda suka taɓa ruwaitowa a cikin littafin su cewa samura ya ruwaito wannan magana cewa wa minan nasi man yujibu wa qawlu fil hayati dunya cewa ta sauka akan ali babu wata wani littafin sunna da aka faɗa haka ko kuma cewa wa minan nasi man yashri nafsu ibtida'a marzatin la cewa ta sauka kai ibnu mulkin babu wani littafi na sunna da aka rubuta haka shi a su suka rubuta wannan a littafin su kuma dan su zagi wannan sahabi da shi haka ga wannan ba abu ne da za a karba ba ba za a kama shi ba kuma ahalin sunna aqidar su dangane da wanda ya kace sayyidina ali sanan ce an dauke shi a matsayin baka kawarin ne da aka rufe shi aka nuna masa cewa kashe sayyidina ali akwai lada a saboda haka ya zama a a'malahu bi shar fa qatala amiral ya zama karshen sa bai yi kyau ba saboda haka babu wani wanda ya kasa cewa wannan ayar ta sauka a kan inda mulkin sai yan uwansa kawari yan uwansa kawari ke sa ake musu suke wa kansu laƙabi da shurat shurat wato sun sai da kansu da Allah don haka wani yadda su mun yi shiri don su su ake yi su kawari su za su yi wannan da'awa amma ba ahlus sunna ba kuma shi shi samura shi da ma yake rigima da su shi bai aka ce ya kashe mutane barkatai a cikinsu. kuma sannan a ce ya rawaito hadisin yaban su kaga ai abu ne da hankali da zai karba ba ko kuka ce ya kakkashe musulmi ba tare da laifi musulmin nan kuma kawari kuma ku ce ya zo ya yi karya ya rawaito hadisin yaban kawari da sukan sai na ali kawari din nan babban makin sai na ali dan daga wajen su suka balle suka zo suka shiga yaki da shi kuma ku ce ya su hadisi ya suki wanda yake yakar makiyansa kuma ya yi tsayansa kaga wannan hankali ba zai karba ba to shi yasa ta wasu ruwaya daman shi a sana tuka da warwala yanzu za su kawo magana yanzu za su kawo akasinta kuma saboda haka suna da maganganu da suke a kansa wanda ba su da ke kwarai da gaske a gurin mu sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da martabar da duk wani sahabi yake da ita wato sharafu suhba wannan matsayi na matsayin cewa shi sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da wannan saboda haka za mu yi taranti gare shi duk sanda muka ambace shi kuma hadisansa suna nan a cikin littattafan mu na musulunci tun daga kan bukari har zuwa ibnu majah da sauran littattafan masani da da littattafai dai na na hadisi malaman hadisi ba su ja baya wajen wajen ruwaya daga ka ba wannan hadisi da ya ruwaito cewa wata mata ta mutu saboda shi abin nan wajen haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah ya tsaya a tsakiyarta shi kaɗai ne hadisin da imam bukhari ya ruwaito wanda yake da alaka da hukuncin mace mai bi gaba daya a littafin bukhari babu wani hadisin da yake da alaka da mace mai bi ke sai wannan shi kaɗai. kamar hadisan da aka ruwaito a kan hukunce-hukuncen mace mai biki babu wanda ya hau kan mizani da sharaɗi da imam bukhari dukkan su sun kasa cika sharaɗinsa saboda haka sai ya zama ban da wannan hadisin wanda shi kuma a cikinsa maganar kawai sallah a kai an yi mata sallah kuma an tsaya daidai tsakiyar tsakiyarta shi ma al-ismaili wani malami da yawa bukari aiki istikraji yake cewa wannan hadisin da imam bukhari ya kawo ba wani abu da yake nunawa illa kawai ita wannan mata ta mutu fi batsinin sai shi isma'il ya ce to nan sai batsinin ana nufin ta mutu mabtsuna wato da ciwon ciki saboda haka hadisin ma bai da alaka da haila ta abin da da jinin biyu fi batsinin shi isma'il sai ce hadisin yana nufin ta mutu da ciwon ciki saboda haka ta rike ma ba ba ma hadisi ko ɗaya da ya shafi jinin biki a cikin littafin bukhari to wannan maganar da isma'il ya faɗa ba haka take ba kamar yadda muka fassara hadisin cewa ta mutu wajen haihuwa haka hadisin yake domin imam bukhari ya fitar da hadisin shi wannan a kitabul jana'iz lafazin salla ala imra'atin matat fi nifasiha annabi ya yi sallah ga wata mace da ta mutu wajen haihuwarta fa qama wasataha kaga wacce ruwaya ta kitabul jana'iz ta fito da ma'anar fi batnin fi batnin ma'anarsa wajen haihuwa saboda ya zo a cikin kitabul jana'iz matat fi fatiha muslim shi ma haka ya rusu shi da wannan lafazin matat fi fatiha saboda haka kaga wacce magana cewa ciwon ciki yake nufi ba ta inganta ba to wani hadisi abinda za mu ɗauka a cikinsa za mu ɗauki cewa duk macen da sai mutu wajen haihuwa duk da cewa jinin haihuwa yana hana sallah amma ba zai hana a mata sallah ba idan ta mutu haka nan jinin haila ana yi wa matar da ta mutu da haila ko matar da ta mutu wajen haihuwa ana musu wato sallah ko da ko sun mutu a cikin jinin su ba su jinin bai dauke ba kamar yadda ake wa mai janaba idan ya mutu kuma ana musu wanka a yi musu sallah sai dai idan shahidul ma'araka ne shahidul ma'araka wanda a fagen fama fagen gwagwarmaya aka kashe shi to wannan in ya mutu a wajen ma'araka sannan kuma yana da janaba ko kuma ciki wacce ke ta tana cikin jinin haila ko jinin biki to shi za a yi mata wanka ko ba za a yi ba to akwai waya guda biyu daga imam ahmad to wanda ya mutu a wajen ma'araka ba maganar masa wanka to amma in yana da janaba ko tana da haila ko tana cikin jinin biki ta mutu a filin gwagwarmaya za a yi mata wanka ko ba za a yi ba waya biyu daga imam ahmad amma mafi shaharar ruwaya shine za a yi za a yi mata wanka ko za a yi mata wanka to haka nan wacce ta yi shahada a tana haila ko tana jinin biki kafin yankewar jininta to shi ma a nan malamai suka ce almujib li baslil haidi abin da zai sa ta yi wankan haila ko jinin biki shi shi ne fitar jinin ko ko yankewar dan jinin ya fito ko ko jinin ya dauki in ka ga na fitowar jinin ne kaga na za a yi mata tun da ya riga kun kuma dan ɗauke wani to ai bai dauke ba Ka gama za a yi mata ba to wannan shi yasa aka samu magana biyu wasu ce ai wasu ce ka ai wanda suka ce dan jinin ne ake yin wankan su to za a yi mata tun da jinin ya riga ya fito wanda suka ce dan ɗauke wasa ne to bai ɗauke ba ka gama za a yi mata ba akwai hanzala da sirrin mala'ika wanda ya mutu a yakin ƙofar. da janaba annabi ya ce ya ga mala'iku suna masa wanka wannan wata mu'jiza wannan wata karama ce tashi kaga ba za ka yi kiyasin wani akan ta ba ba za ka yi kiyasin wani wanda ba shi ba ka ce shi ma kaga mala'iku <laughs> suna suna masa ba to in ba a ma'araka bane kaga min babu aula in ba ba a ma'araka bane mace ce ta mutu da jinin biki to za a mata wankan wankan wannan jinin bikin ko kuma ta mutu da da jinin haila za a yi mata wankan haila a nan ibn rajab yake cewa da a ce imam bukhari ya kawo hadisin asma'u bintu Umai, wacce ta haifi muhammad dan abubakar yayin da suka fita za su tafi hajji ta haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yi wanka ta ɗau haramar hajji kaga anan da ya kawo wannan hadisin da ya zan ya kawo wani hadisin da yake da alaka da da jinin haila da kuma wani hukunci da ya lalata ta mai jinin haila wato tana iya yin ihrami ta yi haji ko da kuwa jinin biki kai ba jinin haila ba jinin biki tun daga yadda wannan ta yi amma imam bukhari bai kawo wannan ba muslim ya kawo hadisin daga jabir da aisha sai dai hadisin jabir dama wannan bai cika sharaɗin bukhari ba saboda haka jinin nifasi hukuncin sa hukuncin haila ne cikin abin da yake haramtawa ko ya tarayar kamar da kasan jinin haila ba a macen da suke shi ba ta azumi ba ta sallah to haka shi ma jinin biki macen da ta gama jinin haila za ta rama azumi a ba ta rama sallah ba to haka shi ma shi ma jinin biki wannan kusan ijma'i ne na malamai akan haka sai kuma sabanin da suka yi akan akalla akalluhu da kuma aksaruhu shi jinin biki me aƙallin kwanakin jinin biki abinda za ka iya wannan jinin jinin biki to yawa daga cikin malamai abinda suke cewa la hadda li aqalli saboda haka da ake za ta yi haihu yanzu daga ɗigo ɗaya na jini to kana tifata wannan jinin da ya ɗigo na jinin biki ne saboda haka yana ɗauke da hukuncin jinin biki wannan shine mafi yawancin malamai suka tafi a kansa shine kaulin asa sha'abi tauri malik shafi ahmad duk kusan maganganun su kenan to akwai maganganu kamar na maganar cewa aqalluhu 25 yawman kwana 25 ko aqalluhu 3 ayyam wannan duk ko a kallo na yau man duk maganganu ne an rawaito su daga wajen malamai amma mafi yawancin malamai abinda suka tafi har shi kansa Abu Hanifa a sahihu an Abi Hanifa yana tare da jamhur yana tare da Malik da Shafi'i da Ahmad cewa ko dugo ɗaya ne ya to bayan haihuwa to wani sunan shi jirin bikin kunce ta guci ne amma maganar aksaru ne aksarin kwanakin jinin biki kwana nawa zai yi in ya wuce waɗannan kwanakin a lissafa shi ba jinin biki ba ne to aksarin malamai kuma a nan aksaruhum sun tafi a kan cewa aksarahu anna aksarahu arba'una yaman kwana arba'in shi ne aksarinsa wasu ma daga cikin malamai sun sai wannan shi shine ijma'i sahabbai a hal ishaq ishaq ibn rahuya abokin imamu ahmad ne malami ne babban hadisi yake cewa huwa sunna al-mujma'u alaiha wannan ita ce sunna da aka yi ijma'i a kanta to akasarin kwanakin jinin biki kwana arba'in ah. waɗanda suka ce wata biyu kwana sittin wannan ba su ba wani abu da suka yi dogaro da shi sai wasu ruwayoyi daga wasu daga cikin tabi'ai har ma hawu yana cewa babu wani sahabi da ya taba cewa akasarin jinin biki kwana 60 ne magana ce da aka ruwaito ta daga wasu daga cikin tabi'ai wannan tahawi ya faɗi wannan ibnu abdul bar ba maliki ne shi ma ya faɗi irin wannan malamai da yawa sun faɗi haka daga cikin malaman da sahabban da suka yi bayanin cewa akasarin jinin biki kwana 40 ne akwai sayyidina umar akwai sayyidina ali akwai ibnu abbas akwai anas akwai usman ibnu affan akwai ah, usman ibnu abil as akwai a'id ibn amr akwai ummu salama daga cikin manyan malamai na hadisi da na fiqhu akwai sufyan al-thawri akwai irin su ibn mubarak akwai irin su Allais ibn sa'd akwai irin su al-auza'i a wata riwaya ah, akwai abu hanifa akwai ahmad akwai ishaq da abu ubaid al-qasim ibn sallam da al-muzani kuma imamu ahmad yace wannan shine ra'ayin ahlul hadith ahlul hadis akan wannan suke akwai waɗanda suke cewa akasarinsa kwana hamsin tirmizi ya yi kai ta wannan magana daga alhassan albasiri akwai masu cewa akasarinsa kwana hamsin kamar a ba da sha'abi ana jingina musu wannan magana kuma ita ce wannan magana ita ce wacce aka samu daga malik haka samu daga malik akwai ma wanda suke cewa kwana saba'in akwai wanda suke cewa ma la hadda li aksari to ba ya da ƙarshe kawai sai sai gidi inda ma yarjo ila adatin nisa kawai yadda al'adar matan garin take haka kawai za a ɗauka wani a ruwa ya ce ana jingina wa malik har ma ibnu al-qasim yake cewa wannan shine ra'ayin malik na ƙarshe saboda haka zai iya wuce 60 din ma amma da ra'ayin jumhurun malamai cikin sahabbai da tabi'ai shine akasarinsa shi ne kwana arba'in ruwayoyin da suka zo a babin nifas galibin su su inganta ba galibin su su inganta sai yasa imamu bukhari ma ya rasa sai wannan hadisin kawai ya kawo in kula ai babin haila a ciki ya kawo babin nifas da wani kitab da ya na nifas daban a da suke to ana ya samu ya tuso wannan hadisin kawai na matar nan da ta mutu annabi ya mata sallah shi kenan galibin hadisan da suka zo anan ba su inganta ba kamar yadda ibn rajab yake cewa mafi kyan ruwaya da ta zo mafi kyau cikin ruwayoyin da suka zo ita ce ruwayar imamu ahmad da abu dawud da ibn majah da tirmidhi hadisin musta al-azdiya hadisin musta al-azdiya ita kuma daga ummu salama tace kanatin nufata tajlisu fi ajli ala ahli rasulillahi 40 yawman kuna tunawa wannan suka karanta shi a bulugul mara. wato mata masu jinin biki a zamanin manzon Allah muddar da suke zama suna jinin biki shine kwana arba'in wanda shine ajwad abinda aka ruwaito shi ma akwai ɗan jayayya akan inganci saboda ita musa al'azziya ɗin nan ba ta da tarjama to ba a san yanayin ta ta fuskar ilimi ba fiƙa ce ko ba fiƙa ba ce kun san yawancin tabi'ai mata ko yawancin ruwatu mata majhulat ne to wanda suka hassana halinta su suka karbi hadisin a haka yake shine dai mafi kyau a babin hadisin ummu salama wanda musta al azziya ta ruwaito akwai wata ruwa a gona lafazin a cikin sunan abi dawud da yake cewa kanat al-mar'atu min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam taq'udu fi an-nifasi 40 laylatan la ya'muruha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qada'i salati an-nifas lafazi ne a cikin sunan abi dawud abinda yake cewa mace daga cikin matan annabi idan ta haihu tana zaunawa kwana arba'in annabi baya umartar ta da rama daula yayin da take cikin biki hakim ya inganta wannan ruwayar amma an kula akwai nakara a cikin matanin akwai nakara a cikin matanin saboda matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacce wacce ta haihu ba da farzin salat ko akwai bayan an farlanta sallah babu wata khadija ta mutu kabla an tufara da sallah kafin farlanta sallah ta mutu to kaga an yi matar Allah ba ta da sun haihu kamar mata da sun haihu saboda haka idan jinin ta yanke kafin kwana arba'in to ta zama ɗahira za ta yi azumi za ta yi sallah to sai maganar wankanta da abin da zai biyo baya wannan duk malamai sun yi bayani yadda mace take mace wace take haila take wanka haka ita ma ta take wanka don haka hukuncin kocin su da kusan ɗaya ne in banda a wajen waɗannan adadin kwanaki da aksarin kwanakin jinin haila da jinin biki kaga shi jinin haila ba a cewa aksarin kwanakin sa arba'una wannan jinin biki ne ake fara haka wanda wasu har suka kai shi kwana 60 wasu ma 70 amma dai mafi yawancin malamai jumhurin su da sahabbai abinda suke cewa kwana kwana arba'in kusan ma yadda sahawu ya ce da ibnu abdulbar babu ma wani daga cikin sahabbai da ya taba cewa ya wuce yana wuce arba'in wannan ba a samu ba sai dai an samu wasu daga cikin tabi'ai sun faɗa haka a hadisin ƙarshe a yi hakuri mu tura shi a haka mu dai samu mu fita a dawo abin da ya shafe ku wannan duk kamar wasu ake wa karatun ku dai kawai sauraro kuke yi fi sabilillahi <laughs> eh duk komai yadda muka faɗa hadisin abdullahi bin shaddad shine na ƙarshe na na maimuna cewa takan zama tana haila la salli, ita annaha ta takunu ha'izar, la salli, takan zama tana haila ba ta sallah وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا كنت أجبان قولن سجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الحال ينا صلى على خمرته أكن وتدرمك هو كنت تعبر مسا إذا سجد idan ya yi sujjada ta ce a saba ne ba a saudi sai wani bangare na tufarsa ta taɓa haka ta ce wannan hadisin yana nuna tsaharati siyabil ha'id imam al-bukhari bai masa babi ba amma bai masa unwani ba kai bai masa unwani ba kawai abin da yake babun amma bai ce babun menene ba malamai suka ce ya raba shi da hadisin da yake baya saboda shi bai kunshi abin da hadisin baya nan ba saboda haka sai kawai ya bashi haka nan babu babu wata tarjama to amma abin da nan buhari yake so ya nuna cewa ita mai haila ko mai jinin biki ita karan kanta ba na jasa ba ce jinin da yake fita daga cikin shi ne jasa amma ita a karan kanta ba ita ce jasa ba saboda za a iya taba ta za a iya taba riga da suke cikin ta sai da jinin da ya taba rigar haka inda ya taba nan na jasa ta taba amma sauran gurin da babu jini ba na jasa ba ne shi yasa ma wani bangaren sufar annabi yana sallah har yana tana fadawa a a jikin a jikinta ita kaga ba ya nuna kenan ita ba ta da alaka da najasa wannan shine abin da Imam Bukhari yayi nufi wajen kawo wannan hadisin a wannan guri cewa ita kanta ainihin ta zatin ta ita ba najasa bane abin da yake najasa shine jinin da yake fita daga jikinta anan da ta ce masallaci tana nufin gurin sallata a cikin gida ba wai tana nufin masallacin ba wai tana nufin masallacinsa na na madina ba wanda jama'a suke abin a tana nufin in yana kiyamun laili tana kwanci a gabansa ta haka nan masjidin baiti take nufi Masjidin baiti shine gurin da mutum ya ware yake sallah a ciki annabi yana da gurin da yake sallah a cikin ɗakunansa to in yana sallah tana kwance a gabansa kamar yadda kusan aisha a wata ruwaya ta ita ma takan kwanta ta miƙe kafa har in zai yi sujjada ya ture kafa ta yi sujjada in ya ɗago ta mayar in zai kuma yi ta kuma turewa haka ne ko to wannan shine abin da take nufi da da da da masallacinsa wani daga cikin malamai ya fahimci tana nufin masjidil madina saboda haka sai ya hujja da wannan hadisin cewa mai haila tana iya shiga masallaci saboda wani bukata idan har ba za ta bata masallacin ba wannan ya fahimci kamar hadisin ne yana nufin masallacin madina ko yana nufin musallansa masjid a nan gurin yin sujjada sa ake yi, an gane ko mahallin sujudi tana zaune a gurin za ka ma daga wani bangare cikin ta ya kan fada a kanta za ka wannan shi abin da abin da take nufi wannan ne hadisun mu na karshe a wannan kitab na al gusul kitabul hayy insha Allah sati na sama banda na banda na sama sati na gaba banda na gaba ko ah. Eh, ko mu je sati mai zuwa banda mai zuwa za mu shiga za mu shiga kitabu eh, da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya mana kuma na kula kamar lokaci ya yi a yi haƙuri da ansa tambayoyi sai dai idan mun dawo darasi na gaba insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين